Bismillahir Rahmanir Rahim. Bakar rana kashi na sha ɗaya. Jiki a mace Ahmad ya zaro waya ya wa Abba. Hakika hankalin dattijan ya yi kwaloluwar tashi dan sai da gumi ya keto a goshinsa. Cikin sarkewa murya ya ce Ahmad ka tabbata an ce ta dawo? Ita, da wa yaushe ta, taho Tare ya tambayoyin Ahmad ya kasa furta komai dan ba shi da waɗannan amsoshin da ƙarya ƙalato yawon bakinsa da ke neman hijira. Ya ce abba ban san komai ba kawai duk wanda muka tambaya cewa yake ta tafi birni. Gwaron numfashi ya sauke tare da cire gilashin idonsa ya ce ina shi mijin nata gashi nan sai kuka yake tamkar mace. Abba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ahmad ba lokacin kuka bane ku yi hanzari ku je tashar mota ku yi tambaya in ba babu sai ku mika report wa police sannan ku dawo gida mu san abin yi kaji limshe ido kawai ya kashe waya ya dubi mu na ce haba ka daina kuka mana za mu ganta da izinin Allah duban Ahmad ya tamkar soko ya ce "Kar ka tsaye da kuka na ba zan iya ba Ahmad ka nemo min Jalila ta kar zuciyata ta fashe dan Allah bai ce komai ba dan ya imani duk turicin da zai fito bakinsa daidai wannan lokacin tabbas kuka ne yasa hannu ya jawo munawar suka tafi tafiya suke kawai ba tare da hayyaci ba a zahiri ni kuwa munawar tamkar da fashe da dariya yake ji haka har suka isa tashar gusau da azama suka fara bayani ga masu tsaron kofofin aka tambayi suna da azuma suka fara bayani ga masu tsaron kofofin aka tambayi suna suka bayar aka duba daga jiya zuwa yau ba ɗauki mace mai je ba gaba ɗaya hankalin ahmad ya linka tashi ya tambayi kansa waye na jalila ta shiga me yasa ma ta masa haka ko ta manta za su shiga tashin hankali mai girma idan ta tsere masu da wannan sake-sake masu ɗaci ga zuciya ya juya hancin motarsa zuwa maru police station ba wani bata lokaci suka ga DPO bayan sun zauna Ahmad ya fara koro bayani dalla dalla sai da DPO ya gyara murya ya ce gaskiya yanzu ba mu da kes na accident ko bata ko makamancin hakan but ko ba ma ba mu da hotonta idan mun ji labari sai mu sanar maku sannan za mu fara bincike daga yanzu insha Allah yawo Ahmad ya haɗa kana ya ce ba mu da fiso nata sai dai na jariran nata kuma ko shi ta waya oke ba damuwa ba ma haka suka yi haɗin zanda aka tura kana suka bada kwantak ɗinsu suka tafi cike da ɓacin rai gudu suke sosai babu kwanciyar hankali har suka isa gida da azuma da tije ya tare su yace ba a ganta ba ko rudo da ke tare da abba ne ya sa su buyar da tasu damuwar cikin sanyi da taushi ahmad ce abba ba a ganta ba ka kwantar da hankalinka cikin daga murya ya ce maganar banza kenan da kwantar da hankalina na san wani hali take ne dan sale baya raye baya raye sai na yi biris da al'amarinsa yau na rasa kaina zai fi min kwanciyar hankali da rasa jalila shiru kowannen siya idan yau abba ya rikice sannan daga bisani munawar ya yi karfin halin cewa kamata ya abba mu nemi mafita ba mu da lokacin batawa kamar ya yi kuka maidawa munawar martani da cewa kusan abin kusan abin yi ƙwaƙwalwata ba ta sarrafa abubuwa masu amfani ji nake kamar zuciyata ta tsage na huta da azabar duniya sosai Ahmad ya tausaya wa Abba dan kalamansa kaɗai, za su tabbatar ma zauce yake cikin raɗaɗi da disashewar murya ya ce Abba za mu kai sadaka masallatai da kuma kai report wa police na Sokoto sannan za mu watsa labarin kafafen sada zumunta na yanar gizo ko Allah zai sa a ganta kalla Ahmad kawai ya yi mai nuni da cewa ya amince haka suka fita suka bar abba da zarya yana duban hanya suna fita ahmad ya ce munawar mu kai maraba kai ka je masallacin ni na je police cikin zuciyarsa murna yayi da zancen Ahmad a fili kuma cewa ya tam mu hakan Allah ya datar da mu suka rabu Ahmad da police yi shi kuma gidansa ya zame yana shiga ya kyalkyale dariya sannan ya fada ban ɗakin yayi wanka ya sa wata jallabiya baka mai taken ina da damuwa ya fito nan fal da farin ciki ya ɗauko wayar sai danna number amma cikin zumuri ta ce ɗan kun dawo yace amma na so da ke muka yi tafiyar nan da ki rantse da ubangijinki ban san komai ba akan batan jakar nan kai munawar bara dai na zo ina ga labarin zai fi armashi dariya ya har haƙoransa suka bayyana yace ce oke ki sauri dan dan nacin nan na iya zuwa daga yanzu zuwa kowane lokaci tom gani nan zuwa bayan mintuna talatin amma ta iso gidan ana tafiya irin wannan mai nuni da ni kaɗai ke da daraja har ta iso tsararren rum ɗin kare tana kwance kan kujera ta yi ɗaya ɗaya da wasu fitinannun kayan bacci ga alama dai ma da kayan ta kwana cikin jin daɗi da sanyin rai amma ta iso ga kairar kaɗan ta taɓa ta alamar tara ta ne take yi a hankali ta buɗe wutsiyar idonta tana ganin amma ta saki wani mugun tsaki mai ciwo da nadama cikin haushi ta ce ke ba a gaya miki doka ta bane in yana bacci ba a tada ni amma da azma ta cire madubin da ya samu arzikin zama fuskarta cikin kunar rai ta ce kai da cikin gane ni kuwa tashi ta zaune rabin nonon ta a fili ta tsaye da idonta kan na amma ta ce ni kuwa na gane ki rabi ce matar duka ba ga lala ta ci gaba da duban kairat tana ɗaga kai da kyar kuma ta ce ni ko ce kairat sai dai ki sani kin yi da mai don yau ba sai gobe ba za ki san na iya haihuwa ha ha ha kairat ta karkare da dariya tana kwaikwayon muryar amma da in ka ji sautin kasan abat a take sannan ta tsagaita ta ce duk bura ubarki ki ce ya sake ni kamar ku kenan iyayen miji to buɗe kunnen ki biyu ki ji bana wata nadama domin ina da mijina tas amma ta gallawa kairat mari hananta bai gama a sauka ba kairat ta maida mata martani da biyu masu zafi da radadi. sai da amma ta kife ga tayis ta juya duwawu ta ce ba cikin jerin matan da iyayen miji ke wulakantawa domin ban yadda da so ba bare ya illata ni na da yadda da ilimi na kyawuna da kuma wayewata amma rabanta an marabanta da kwalla ta manta rana ta kasa motsi ga karar sai dasa a mata magana take yi suna wannan yanayin munawwar ya sako da pure milk cikin hanzari da kaduwa ya ce wani ke faruwa jiyowa karar ta ta dube shi ta ce mari na ta yi na rama ras gaban munawwar ya faɗi ya ce kin san ko ke furtawa karar ina ji baka ji da kyau bane ba mari na ta yi na rama tana farfaniya da ido Sai ya lebe kawai yayi bai ce komai ba yayi kan amma cikin tsawa mai sa hanji su motsa ta ce kana nufin ta ci bilis kenan ba za ka nuna mata bambancin tsakuwa da aya ba kamar zai yi kuka ya ce tom ni amma me zan yi ban san me ya haɗa ku ba hannu ta ta wanka masa lafiyayyen mari tare da cewa yanzu ka fahimta ko yaya dafewa ya tare da cewa ni me laifi na amma da haka kawai zaki mare ni me kike so na yi ne dagowa ta idan ta jajir tare da cewa gaskiya ne ba a banza Allah ya halicci shedan a jinsin maza ba to in dai baka gane ba so nake ka zaɓa. ni ko ita shiru ya ratsa mai ɗauke da numfashi ga munawwar da amma yayin da kada ta tsiyaya barasa ta sha sanan ta ce ni na ta wani abin kirki zaki wallahi ka zaɓa ko ni ko ita ta ja tsaki ta yi uwar ɗaki cikin rishin kuka amma ta ce munawar yaushe ka zama soko yanzu har ka auren da zaka zama mijin ta ce shikenan ka zauna da kai da tuni da kai har abada da azama ya miƙe zai ɗaga kafa kai da ta daga ta taga da take kallon su ta ce ya jiyo suka haɗa ido cikin yanga ta ce kana ɗagawa ka kana ɗagawa ka sanya igiyoyin aure na da kai sun katse Tak ya tsaya suka hau kallon kallo da amma gumi sheketo mata yake yi tsayin mintuna sannan ta ce daga yau kin kare mulki gidan ɗana Gwana da na gani tun yanzu fuhu ta fita zuciya kamar ta duro ƙasa tana fita ta ce ma direban ta. zamau muka yi cikin ransa cewa ya Allah ka shirya baiwarka Dan ya san wurin da take magana magana su je guri ne na haɗa Allah da waninsa a rayuwarsa kamar ya mata wa'azi sai dai ya san ta masa gargaɗi mai muni cikin tilastawa ya ɗau hanya munawar kuma kada ta fara tuntar da shi abin da ya faru ta hanyar makircin mata gefen jarida ta farka ta ganta inda bata tsammani ba gidan duniya kenan da bata mararin zama a cikinsa cikin gigitar gigitacciyar murya ta ce ina Husaina da Hassana wayyo Husaina ba zan yi rayuwa babu ku ba wa kawo kawo ni ba tare da ku ba Allah kar ka jarabce ni da rashin su Husaina. zan bani in lalace wayo. kwance take jigace tana kukan da maganar shiru kowa idan tana cikin mawuyacin hali da kyar wata siririyar likita ta kara so ta riƙe hannunta ta ce haba baiwar Allah komai ya tsanani maganin sa Allah matsayinki na musulma ya kamata ki tuna cewa jarabawa ce daga ubangijinki wanda yafi kowa sanin sanki da ƙaunarki sai da ta ja kuka mai ban tausayi ta ce to me yasa yake jarabta ta da manyan kaddarori? bayan ina iya kokari na ganin ban saba mashi ba haba sista ki yi gaggawa tuba zuwa ga ubangijinki kan ya kama ki da laifin ki ta ja kuka ta ce kar ki ga laifina yar uwa tawo jarabawar mai santsi ce da raba mutum da imaninsa Kallon ta yi cikin rauni zuciya ta ce ya kamata ki san kafin ki an jarabci annabawa da manzanni da salahan bayi suka yi haƙuri Allah ya saka musu da mafificin alkhairi me yasa ke ba za ki yi kwaɗayin koyi da su ba kallon matar kawai ta sai ta fashe da kuka mai girgiza zuciya da fassara mai ban tsoro ita ma cikin kuka da sigarar rashi ta ƙara riƙe hannun jalila kana ta saita ta ce ki yi haƙuri ki fawala wa Allah lamarin ki kin ji ba tare da buɗe ido ba ta ce ya za a yi na yi shiru na rasa usaina da hasana sanadin ƙaddara ta. me yasa na farka duniya cikin wannan baƙar rana da abadan tarihinta ba zai goge a zuciyata ba me yasa tana rishin kwa take magana, sai da duk da yawa suka koka don jarida na cikin tashin hankali da sanin girmansa sai ubangiji da ya rubuta faruwarsa tun kan ta zo duniya wani magidancin likita ya matso dab da ita ya ce baiwar Allah ki yi hakuri da sakon Allah ki tuna lokacin da ba ki da su ki tuna ba wayo ko wani kwalliya kika yi wa Allah ba tausayinsa da saukar da baiwa inda yake so ya ba yasa ya baki yanzu dan yayi nasa iko sai ki butulce wa ni'imar ta baya bayan da kansa yake cewa ku gode min da kyautukan da nake maku in ƙara maku ya kamata ki kasance mai juya zuciyarki ba wai ita ta juya ki ba domin baki da labari wata rana za ta tura ki wuta sai da ta dafa kanta da raɗa na ɗara ɗan jijiyoyi suka bayyana ta ce wannan gaskiya ne da yara na mutuwa suka yi salin alin tabbas ba zan yi kuka ba amma yanzu ya zama wajibi na jibta hawaye domin kisan gilla aka yi musu gabana wanda ba su ji ba ba su gani ba bala'in rayuwa ta ya wuce da su sai da kowa ya ɗauke na wasu mintuna sannan wani ya ƙarfin halin cewa wa ya kashe miki yara Jin muryar tsit sai hawaye da ke reto a idon jama'a, sannan ta ce mugun miji a gare ni, mugun uba a gare su. Ta ja majina da shashika ta ɗora da cewa shi ya ajiye ma kura su a jeji ta cinye su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi bakunan mutane ke ambato da ƙyar. Wani ya ce hakika alamomin duniya sun fara bayyana. Mutane sun fara kashe jininsu da kansu. Wani ya fito da cewa ke ina ne mijin yake? mu ɗaukar maki fansa wani kuma ya ce ku sassauta mata da tambaya har ta dawo hayyacinta watakila ta rasa hankalinta ne amma ba na jin zamanin nan da iyaye ke son 'ya'yansu fiye da rayukansu akwai wanda zai yi fasadin ba kura yaransa ta cinye da yaya ta yi yawa dole aka fitar da kowa waje aka bar ta aka ta ci gaba da kuka mara sassauci ga rayuwa har dare ya tsala night duty sister asminat ke yi ta ji labarin jarida da abin da take faɗa a harshen ta, wanda ta kasa yadda da hankalinta take zancen ko zaucewa ta da ta ga abin yaƙi cinyewa ta taso cikin raunin murya ta ce baiwar Allah bata amsa ba ta dai daga idanunta da suka fara zama reddish brown ga kala ta sake dumshewa hawa yana da nazariya cikin kunnuwanta cikin hikima da baiwa sista asmina ta ce don allah ki jinkirta kukanki ki sanya a ranki kowane tsanani yana tare da sauƙi guda biyu, lada mai yawa da kuma sauya tsananin zuwa sauƙi. Ki tsaye da harshenki ki. Akan ambaton la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Domin Ubangiji shine ne Rahim, ya fi kowa kusa da ke kuma ya fi kowa tausayinki, kuma na rantse da Allah in kika bar mashi zai amsa miki dukkan kukanki ya sauya miki da alkhairansa. cikin sassaucin murya ta saki shasheka tare da cewa na gode da shawara kuma zan koya wa zuciyata cewa ta amshi wannan kaddara har lokacin da ijaba za ta sauka yauwa haka ya kamata musulmin kirki ya kasance da yarda da kaddararsa domin kuwa gwargwadon yadda kake yarda da kaddara haka ne gwargwadon imaninka da irin wannan kalaman ta yi nasarar tsai da kukan jalila suka ci gaba da zama shiru sai dai shasheka da ba a rasawa ga zuciyar da ta sha kuka gefen amma ta isa zamau lafiya but kamar kullum matasan mata mushrikai da basu yadda da Allah ba suna nan laye kamar masu amsar gafara haka ta kutsa ta samu gurfanawa gaban mai yankan wuka sai da ya ihu sau biyar sannan ya saki dariya ya ce ya aka yi Teresa na irin zaka yi sujjada ta ce, wani tashin hankali ya sanyo ni gaba mai yankan wuka, nake so ka gaggauta warkan min da shi kafin ya zama ciwo a zuciyata. Sai da ya kyalkyala dariya irin ta shaidanin bil'adama kana ya ce faɗi damuwarki na na ba da rayuwata don ganin na biya maki buƙatar kirabi sake rusunawa ta ta ce me yankan wuka a kan ɗana ne da matarsa nake so ka taimake ni na ci gaba da jan ragamar zuciyoyinsu ba wai na zama tamkar allo sai sun jingina ni ba ha ha ha ya buga ƙasa ya ce ɗanki har yanzu aljani kwankwan na a jikin shi kuma zuciyar shi kan kangare take baya jin maganar kowa sai take sannan yana wulakanta matarsa yadda kika ce a sanya mashi rashin imani da rashin tausayi sai da ta haɗa yawu ta ce kaga ka gafarce ni mai yankan wuka munawar ya auri kalin wadda nake so sai dai ba ta bin umarni na ita nake so ta dawo bayana sai na ce mata ga gabas dariya ya sannan ya yi wasu irin yan kuwace kuwace ya tsit na daƙiƙa talatin ya ce wannan aikin ja ne matar aiki ta biyu ya ce tana da aljanu bisa kanta da in muka yi asiri za su warware shi kuma suna makantar da ɗanki in tana tare da shi baya ganin girman kowa sai nata shawara ɗaya ce ki ci gaba da mulkin jalila da ɗanki lokacin da baya tare da kairat ras gaban amma ya faɗi ta ce a'a me yakan wuka ka yi abu ka yi abu don bata iyar ba ya ce kar ki kuskura ki kira mana sunan Allah a nan ƙara gyarawa ce ta ce a yi min aikin gafara mai yankan wuka ba zan koma ba a dai taimake ni cikin ƙumjin murya ya ce zan taimake ki sai dai ki sani akwai sharaɗa tare da haɗari mai muni ƙarshen rayuwarki me kika ce sai da ta saita murya ta ce ko zan yawo tsirara ina talla ina tallafar farji ga titi na amince idan har zan biya ta. shewa ya saki yace haka nake son ji da farko za ki tsaye da sallah ta kwana sha ɗaya na biyu za ki yanka baƙar mage ki ba mu nawar ta. na uku zai ƙaurace wa matarsa sai bayan kwana sha uku in kuma sadu da ita muna cikin aikin mutu har kan garewar. da Bruce da yake da zancen abban shi zai warware kin ji me nace idan wannan ne bana nufi bana haufi duka zan yi fara aiki fara aiki mai yankan wuka ya ce shi kenan yau juma'a ki fara neman bakar magi lahadi nake so ki fara aikin nima lokacin zan fara to ma sauraro za zamu dakata imami ba ke muku fatan alkhairi